to sadarwa ta waya sada zumunci ne amma gaskiya hakikanin sada zumunci shine ka ɗauki jikinka ka je wurin mutum saboda ita sada waya waya ka gane wani abu ne wanda kila zai iya ɗan ɗauke zumunci ɗan wani lokaci ɗan ƙanƙani amma kada a dogara da ita ya zama zuwa kuma ya zama shi kenan ai ina kiran shi muna gaisawa gaskiya wannan ba zai isar ba saboda shi na daga cikin abin da ke wato ƙara ƙarfafa ƴan'uwataka idan kai ne ka je akwai shi kan shi ganin mahimmancin mutumin ka tashi da kanka ka je Ta gane kuma sannan ido da kan shi zai tabbatar da abin da aka faɗi na wajen za ka iya kiran mutum to ya lafiya ki lafiya lau a jika lafiya lau amma ya ɗan maka haka ne ya ɗan rufa amma akwai wasu ƴan matsaloli amma ya ce lafiya lau ɗin ne kawai saboda ɗaya kawai dai a je abun nan ka gane saboda haka ɗan uwa asalin musulunci asalin zumunci yan uwa musulmi shine ka tashi ka je wurin mutum ku gaisa ka gan shi ya ganka har ma kila ma sai ya nunnuna maka ma wa'in suke kaga nan da ƴaƴana ai wannan kaga waya yasa za ka ga Ɗan uwa ɗan uwa bai san ɗan san ƴaƴan shi bai san na ba sai ku haɗu can da 'ya'yan shi a gwamnati zan ko da kai uban da 'ya'yan shi ku je ku kirkici ma masa 'ya'yan ɗan uwanka ba. ko san saboda duk mun bar irin ka nuna 'ya'yan ɗan uwanka ga ɗan uwanka shi ma ya nuna dangogin shi gare ka wanda kuma wannan kaga duk zai yi a waya ba eh Allah sa mu dace ni na ba tambaya ba ne tsarin bayani ne ke nema wajen da abin da malamin gabatar wato ya zama wata gaba wanda duk wanda ke rayuwa a cikin duhu musamman idan allah ya sa ɗaya ne daga cikin ɗaliban ilimi to yana ce da irin abubuwan da ke wadana a cikin musamman ta ɓangaren abin da wasu sun san ina magana a kai wanda shi ne abin da ka gani wanda a yau yana ɗaya daga cikin abin da a yau ya lalata wannan sumunci ta ƙasa wanda kuma ya zo gabda idan ya gama bayyana to zumunci ya gama lalacewa Allah shi shi ne abin da ya shafi matsalar zinace-zinace a yau din nan muna tattaunawa da wasu daga cikin uwa abin a kullum na kan ji idan wannan tattaunawa ana yi ka ji kamar ya za ka yi ranta, irin na a yau akwai waɗanda ba ta mutu tana kyauta mutu da su ɗari daga cikin mazan da matan amma idan irin wannan tattaunawa ya zo a yau in kana ji sai ne tafi la shawara za ku illa billah kuma wannan musiba ce wadda Allah ya sani daga cikin malaman anguwan nan na tattauna da wasu akan wasu gidaje wanda a yi anguwan nan ana yin waɗannan fasalin wanda a yau allah ya sa da wasu wasu gidajen allah ya kawo taimako a yau an daina amma wasu gidajen kan fasalin ya na fiya da kan saboda haka na faɗi wannan ne saboda ɗaya daga cikin shi ga shi a zaune eh, Malami, yana da cikin wanda na taɓa musu magana a kan waɗannan matsalolin da ke faruwa mm. na faɗi al'adu saboda akwai manyan anguwa ba kuma ɗan da kayanta da allah ya azauta mu da su a cikin wannan anguwa suna matuƙar taimako a kan irin waɗannan abubuwan da gaske abin da muke tattauna ta su sun tashi ya kayi sunan su zuwa kaduna don su taho da waɗanda daga nan aka tafi can don a yi wasu matsaloli wanda su irin in akwai cinsu wasu sun san abin da ya faru irin waɗannan ko don haka don allah wannan mafi ne albarka ya kara kulawa sosai da abin da ya shafi waɗannan harkoki za a ce a yau idan za ka yi aure har kan ji tsoron ma ka je gidan wani misali yarinya a yau ba ta taso a hannun ka ka kuma samu nagartaccen shaida a kan ta ma kan ji tsoron ka ce za ka aure ta sai in ba sa'a ba akwai fasari ya bai wannan shawaki Allah ya shawaki wannan fadakarwa ce malami mana kuma wanda aka ji sun ji fadakarwa Allah ya samu dace ina kenan kuma za da to ga malami sai kamar yanzu an cewa ga iyaye su samu da abin da ya shafi mutum su karka sun kuma ga su iyayen ba su ba su taimakon da ya kamata su yi sai kawai da yaro ya gina karfin da ya kuma wani abubuwa ya shiga kuma iyaye gida ana cikin wani hali lallai wannan kan magana ce mai mahimmanci saboda idan muka kalli wannan addinin namu wato addinin musulunci addini ne na jin kai akwai rashin tausayi da kuma wulaƙanta zumunci da shi muke magana a ce ɗa ya samu dama Allah ya yi arzikin da zai yi cin komai zai ci amma kuma ya manta da iyayen shi a wannan matakin da yake kai gaskiya wannan yan uwa musu ba karamin ci baya bane saboda haka takaitacciyar nasiha ga 'ya'ya mu riƙa waiwayen iyayenmu yanda fa kake son ka ɗan ci da daɗin nan mai ɗan gishiri gishiri da magi shi ma ba ka ba ina son haka saboda haka ƴan uwa musulmi musamman mu ƴaƴa so da yawa ga yana Allah ya ba mu sana'o'i kuma ana ɗan jujjuyawa to ai in da son samu ne ma ka ce baba ma ya huta ma da shekaran ba. gaskiya ya wani ɗaya na ce fa na tsakani ga Allah sun fara ya hau ya aure da kai ke har ya auro ƴan uwarta har ya auro cin lokacin yake kuma har yanzu shi yake yi kaga idan Allah ya bada dama ƴan uwa musulmi sai a ɗau hutar da su a ce baba eh ce fanan nan ban zan ci gaba da yi. kuma wallahi kana yin haka sai Allah ya baka taimako wallahi sai Allah ya taimaka ma sai na ji tsoron abin ita rayuwar nan babu abun da ke naƙasar da mu illa ai ba zan iya ba kun gane kuma a wani bangare hatta su kuma yahuda wancan ko na daga cikin abin da ke taimakon su da suka yi ta yin wa'annan abubuwan da su rusa muku shi ne jin zakiya duk abin da suka tinkara wallahi babu wani abu suka tunkara suke ganin ba zai yi ko su a gaban su kawai zai yi wuni in ba zai yiwu ba yaya za a yi mutum ya kulla sharri kuma ya ga sharrin duk duniya yake son ya je kaga sai an samu jara'a saboda haka yan uwa musulmi mu jajirce mu dage gaba da iyayenmu barin iyayen mu zama bayan baya wajen hatta ciyar wannan tun da an yi magana ta to gaskiya ba karamin ci baya ba ne, ko ba karamin wulakanta zumunci bane ubangiji Allah ya tsare ya sa mu dace wannan su ne uh, tambaye na fata a labarin kuma yi da waje wani dan uwa ya turo yana neman a sa malamin da yi suna zuwa suna suna arziki a cikin shari'a na fata da ta arziki kuma da ta tabbata idan da ba shi kuma duk kuwa abin da ake zara da shi kuwa abin da ake zara da shi na da ba shi da shi ba da ba su lokaci ba za mu tabbata sai na barka da shi da wura kuma imam da wani abuwa shekaru da kula da tarihi yana da tutoci da kuma da kuma da kuma